Sabuwar wayar Samsung Galaxy Note 7 wadda kamfanin Samsung ya musanya wa mutane a madadin ta farko wadda ka kama da wuta, ita ma tana fama da wasu matsaloli na batiri kamar yadda rahotanni ke nunawa. Abin da ke janyo fargabar cewa ita ma gyararriyar wayar na da haɗari. Wasu masu wayar sun ba da rahoton cewa gyararriyar wayar ta Note 7 wadda kamfanin Samsung ya fara bayarwa a makon jiya, bayan da aka janye samfarin farko ta salular a faɗin duniya a farkon wannan watan. Na da saurin mutuwar batiri, koda kuwa ana kan cajin ta ne. Haka kuma an ce wayar na ɗaukar zafi. Kamar yadda mujallar Wall Street Journal ta rawaito, kamfanin Samsung ya tabbatar da cewa wasu masu amfani da wayar a Koriya ta Kudu sun koka kan wayar da kamfanin ya musanya saboda ba a iya cire batiranta. sai dai kuma babu tabbacin ko wayoyi nawa ne matsalar ta shafa ko kuma mutanen sauran kasashe ma sun fuskanci matsaloli makamantan wannan tattare da wayar da aka musanya din kamfanin samsung dai ya ce yanzu haka yana gudanar da binciken korafe-korafen da aka yi biyo bayan rahotannin da ke nuna cewa wayan note 7 na ɗaukar zafi wasu lokuta kuma takan yi bindiga hakan ya tilasta wa samsung janye miliyoyin wayar da ya sayar wa al'umma a wannan mawuyacin lokaci na janye wayoyin kimanin miliyan biyu da rabi ganin hukumomi da ƙungiyoyin kare matafiya kan gargaɗi ga masu wayar da su ringa kashe wayoyinsu lokacin da suke tafiya Jimlar kuɗi dalar Amurka biliyan 26 ne Samsung ya tafka asara a dalilin wannan janyewa.